gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraice na ranar Litinin 22 ga watan Afrilu na shekara 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Da ni Amina Buhari Auna. To kamar kowace ranar Litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata. Mun ji tattaunawar da shirin yayi da maza akan abubuwan da suka fi fatan gani kafin aure da kuma abubuwan da suka tarar bayan auren. A yau ko mai mata ke cewa sai ku yarda cewa naira biyu za mu za mu share nashi tsakanin iyayena da iyayenki naira uku ya zama school fees na yara naira ɗaya ya zama part na house rent naira ɗaya ya zama haka so sauran raguwan naira uku ne mu ija a banki masu ku mana aikin gafara ba wannan ne gutsiran abin da muka so mu kawo muku ba. To muna tafi da ƙarin bayani bayan haka za ku ji tattaunawar da malaman addini suka yi akan wannan batu. To ko menene babban ƙalubale da ma'aurata suka fi cin karo da shi bayan an yi aure? To kafin ku ji duk waɗannan za ku ji wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata sai ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na abota wato Facebook a satin da ya gabata, inda muka ce menene kuka fuskanta da ya fi cin tuwo a ƙwarya bayan an yi aure ga kuma yadda kuka amsa mana. amsa ta farko ta fito ne daga bilkisu musa ta ce rashin gaskiya da kuma rashin daukar nauyin iyali To sai kuma amsa na gaba daga wani wata bilkisin amma ita Aliyu Umar inda ta ce yin girki kullum yana cimin tuwo a ƙwarya. Sai kuma Aisha Haruna Barde ta ce hmm, Amina Aisha dai bata gaya mana dalilin da ya sa ta ce <laughs> ba. <laughs> To sai kuma Iman's Cuisine inda ta ce abin da ya fi ci min tuwo a ƙwarya shine rashin gaskiya duk rabi da kwatan abin da mutum zai faɗa maka ƙarya ne. Ita kuma Jamilar Ado Salati goma ga annabar Jau ta ce ni dai tun da na yi aure ban taɓa fuskantar wata matsala ba sai da aka yi mani kishiya. Don haka gaskiyar magana kishiya ce kaɗai ke ci min tuwo a ƙwarya. Dan dai zama da ita ya zama dole ne ba yadda zan yi shi yasa. To sai kuma Ummi Ali Kurawa Kurawa ita kuma ta ce haihuwa. Muhammad Mustapha Madina Daura ya ce yau da gobe rashin yi wa juna uzuri sakamakon faruwar wani abu na rashin daɗi wannan yana jaza matsala sosai bayan yin aure. To daga nan kuma sai amsar Idris Gari Bambam inda ya ce da zaran ta fara haihuwa sai ya kawo matsala. Shi kuma Muhammad Ibrahim Ahmed ya ce rashin tarbiyya ita ce babban matsalar zamantakewa. To sai kuma amsar Anas Muhammad Baban Bilal inda ya ce raina mahaifan miji tare da 'yan uwansa yau da gobe ku tashi lafiya. Sai kuma amsa ta ƙarshe da ta fito daga Relwana Ibrahim London Woba ya ce gaskiya muna iya cewa kowane magidanci ba za a rasa abin da ke ci masa tuwa ƙwarya ba domin wasu mata gabana a aure su suna da da tarbiyya da riƙon addini tsafta da kuma iya hira amma bayan aure kuma hmm, sai an hada da addu'a. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla Yawancin ma'aurata sukan bayyana mamakin su akan halaye ko ɗabi'un da suke tararwa bayan aure. A satin da ya gabata mun ji wani zauren tattaunawa na maza yau kuma za mu ji abin da mata ke cewa a zauren a ƙarƙashin jagorancin wakiliyar murya Amurka Hawa Umar. Ni suna na Rukayya Abubakar. Yaya kika kallon aure kan kishi auren kuma bayan kin yi ya ya kasance akwai wani abu da yake ci miki tuwa a ƙwarya? To alhamdulillah. Ta da rayuwar aure dama mace idan ta yi aure idan ma za ta yi aure dole ta san akwai wasu abubuwan da za ta fuskanta ko masu daɗi ko maras daɗi. To idan ta samu ranta duk abin da ta isko za ta iya haƙuri to abin zai zo mata da sauki. Saboda zai yi kila ma kin ɗauki rayuwar aure idan kika shiga gidan mijinki ni wallahi soyayya za mu kuma a soyayyan ma aka fara daga farko waje amma idan kika shigo cikin sai ki iske abun kuma sabanin haka nan to mahi yawancin matan yanzu abun da yake kawo musu matsala ke mun yi soyayya da kai waje irin soyayya nan ta can ciki ciki eh yau eh ta an yi ma ina je na aure ko mai mata ma na aura haka nake tsammanin rayuwa za ta kasance ainihin soyayya za ta kai ni ba wai a'a in na je na san rayuwa aure za ta kai ni bari in zauna in fuskanci me rayuwa aure wani irin zama ya kamata in ma ina da abokiyar zama in san wani irin zama ya kamata in yi da ita a'a ko kuma ke kina tsammanin da soyayya zai kai ki ko kuma in kika je ki kokari ki fidda wannan da a cikin gida ke a dole ke ki ci gaba da soyayya to ke akwai abin da ke ci miki tuwo a ƙwarya ni da alhamdulillah tunda na fara soyayya <laughs> tunda na fara tawa soyayya yadda na tsammani yadda na fara ta gaskiya haka ne isko ta cikin gida to me da me kika yi da ya kai ga cimma wannan nasara dan ba karamar nasara ba ce wannan eh to ni mai gidana tun lokacin da yana nema na gaskiya yana da haƙuri ni kuma ina da zafi yana da haƙuri sosai saboda kuma baya da fushi kawai dai idan aka yi mishi abu lokacin da aka yi mishi abu din ma idan zai iya magana lokacin zai yi magana dan kuma yayi magana shi kenan ya wuce to haka ma da muka yi aure zai yi min laifi ko kuma ni zan mishi laifi amma ni zan ɗauki abin da zafi so lokacin da yake cikin gida muna irin sai in ɗauki fushi da shi to in ya fita abun da zai tsammani in ya dawo za mu ci gaba a'a lokacin da zai dawo wallahi da fara'a zai dawo cikin gida zai mini ma kawai ya mamanta manta da wancan abu to gaskiya shi baya da to kuma daga baya da na gane halin shi kuma yana da tsokana da na gane halin shi kawai sai na bi shi ke kin ga kin yi sa'a mata da dama ba sa samun haka musamman ma a zamanin yanzu suna kokawa da abubuwa da dama da maza suke musu ba daidai ba su kuma mazan su ma suna kokawa cewa mata su ma da nasu daya akwai kishi ba ta so ba ta so ta ji an ce za a kawo wata baya da kishi kuma sai ka ga waɗansu ba su da biyayya ba su bin mazajen su sau da kafa sai su ce za su je anguwa gida ɗaya sai su je gida goma to wani lokacin ma ba za ta fita ba za ta gaya wa mijin abin da miji ya hana ta shi take sanyi yaya kike kallon wannan kina gani wa'annan dama ba rayuwa aure suka je gidansu ba gidan mazajensu ba saboda bai yiwuwa ka sa maranka cewa kai kowane lokaci kai zaka ci nasara ga abu dole ka sa maranka zaka iya samu kuma zaka iya rasawa to idan ka samu ka haka nan abin zai zo maka da sauki cikin jin daɗi. To su mazan fa ai su ma ai da nasu idan mata da nasu su ba maza da nasu <laughs> kamar da bai da mai mazan suke wa mata kuma me eh yasa suke yin haka. Mazan yanzu dai babban matsalar su abu na farko ba su san ɗaya talaka. To za ka ji saurayi ya ce maka saboda shi na son a kai mishi gara a a gado na miliyan kaza a eh, a gina tsammanin ma gidan mijin ma za su bashi gida ko mota irin auren jari kenan. Ita amaryan auren jari kenan. So mafi akasarin yanzu mazan halin aka haka suka dogara to kika yin haka ce haka nan kuma ai kamar dai rayuwar ƙarya abin rayuwar ƙarya mm. rayuwar ƙarya kawai haka suka sauyi in aka aure mace idan kana kai kana soya da ɗaya gidan masu kuɗi masu akwai mm. aka zo aka yi aure dama ka samu ranka kila ma maka alƙawari mm. a ce idan ka aure ta ai za ku je haji za ku za a baka gida a'a za a baka za a baka jari so sai aka zo aka zo aka yi aure da aka yi aure shiru kayi wata ɗaya shiru wata biyu shiru na uku shi kenan sai a fara samun matsala daga haka nan za ki ga rawa ta canza saboda haka su ma mazan suna da nasu kwaɗayi aisha to abubakar hajji aisha yaya rayuwar aure ta kasance miki wani irin buri kike da shi kanki aure kuma yaya abin ya kasance akwai abin da ke ci miki tuwo a ƙwarya wallahi ban ma tsammace ta haka yadda na isko ta tsakani da Allah kin san dan da farko ni dai gaskiya na wa zamantakewa farko ka aure akwai ta da matsala gaskiya tsakani da Allah ina tauna ina tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro mm. ba wai ina yin shi da gaske a waje ke nan. Eh. da aka dawo ya za a yi in bari eh, in bari waje arena ne cikin gida arena ne to amma kin ga a zamanin yanzu zaki ga matasan mu sun fi samun matsaloli da mazajen su su koka matan mazan masu koka dogon buri ɗaya na da yi ma mutanen yanzu daga bangare duka bangare guda biyu saboda ke kin ɗauki buri kin samu ki cewa in ka tai cikin gidanka za ka zauna ka ji daɗi ka yi mi ka yi mi ka yi mi ko da gidan ku baku da komi yayin da shi kuma in kin ka taho an ka iske ba irin mai ɗauka ma mutum haka nan na ba dole a samu sabani sannan shi kila shi kuma yana gidan yana ganin gidan ku kuna da hali zai sa ran cewa in ya aure ki zai samu kaza ya samu kaza ya samu kaza an taho an kawo ki bai gani ba shi ma sai ya canza to kin ga babu yadda za a yi zama ya yi daɗi. wani lokaci za ka ga matsalolin ma ba ya taso ne tsakanin mata da miji ba da Allah akwai iyayen mijin ko kuma danginsa ko kuma kishiya ba mu da wannan matsala ba su da iyaye suna da yan uwa amma ana mutunta juna tsakani da Allah to me ya kamata ma'aurata su yi domin samun girman shi yaro ya ba babba girman shi kakka shiga harakar rayuwar yaro shi kuma yaro kai ya rena babba eh akwai girmamawa da mutuntawa zama zai yi daɗi yadda in ka ji an ce ana samun matsala to dole akwai wani abu dole akwai mai laifi ciki don mutum guda bai dai amma kina mu'amala da mutane ko kuma a ce kin aurar ko kuma na jiki kin gani kina ganin irin matsaloli da ake samu cikin gidajen aure wasu irin matsaloli aka fi mata suka fi fuskanta kamar da mai da mai ke ci musu tuwa ƙwarya wallahi akwai su da yawa mijinta yanzu akwai mazan da ka ƙetarewa su bar iyalansu gaskiya amma wasu ketarewa zuwa waje neman wani abu wasu kuma daga gari zuwa kaza daga gari zuwa gari kaza zuwa neman sana'a sai ki ga miji ya bar matar shi hiye da watanni har a ɗauki shekara ba saƙo babu waiwayo gida wanda kuma akwai hakkokin da Allah ya rata ya mishi a wuyan shi na matar shi bai kokari ya ga ya sauke su babu yadda za a samu zama na jin daɗi da fahimta babu zaman la'iya to me ya kamata a yi domin magance ire-ire waɗannan akwai iyaye su ya kamata su ɗauki mataki saboda in miji yana da iyaye an ga ya yi tahiya yau ya ta yaƙi wata uku hudu har biyar bai dawo ba tana da hake bisa gare shi ba ci da sha a hake aure ba akwai hake na zamantakewa ana iya kiran shi ko bai gama abin da ya kai ba in dai ya dan samu abin da ya samu ya juyo don ta bukatar shi kusa gare ta bisa ga abin da zai kawo ku yi mana aikin gafara aisha ma'azu ce ta yi wannan tattaunawar duk akan batun malaman addini sun ma sun tofa albarkacinsu da farko za mu fara da pastor dauda monday To ko za ka gabatar mana da kanka? Ni ne mai suna Pastor Dauda Monday. To Pastor me ake nufi da zaman aure kuma yaya addinin Krista ya ce masu aure su yi zaman aure? Zaman aure kafin ni faɗaunawa kan zaman aure menene aure karan kanta? Mm. Aure ta zama zumunta ne mm. ko dangantaka tsakanin namiji da mace. So zaman aure bisa ga Kiristanci shine namiji ya rabu da iyaye iyayinsa su zo su sadu ko kuma ya maina wa ce wanda ta zama matattasa sai su yi zama tare suna zumunci tare suna ganewa juna and a uh, uh, zaman aure kenan a yi hakuri da juna mainewa juna da abinda da allah ya kawo sai a ruguma uh, cikin hakuri da me da me ya kamata su masu aure su kiyaye a cikin aure da zai sa auren zaman nasu ya zama ingantacce gaskiya akwai abubuwa da yawa na fara shine trust yarda idan babu yarda tsakanin na namiji da mace mm. to aure ba za ta zama cikin salama mm. na biyu in aka zo kama fannin kuɗi mm. aure da yawa sun kare akan sha'anin kuɗi idan namiji in kai aure mai gida ya kamata ne mai gida da mace mace ta san nawa kake samu kai ma kuma ka san nawa take samu amma idan an dawo an zo ana amma biri-biri ana siri to wannan zai samu wannan sai dan boye kuɗin da bata kai ko dubu biyar sai ka shiga cikin latirin kana kirgawa kar matanka ta sani <laughs> to wannan daga dai haka sun cewa ana secrecy haka wannan irin zama auren ba za ta amin ba za ta kai ga ko'ina ba sai kuma wani abu kuma shine amana Za ka gan kama na kai ka ta waje sai gaje kana harka da wasu mata to idan matanka ta san da wannan ko ta gane wannan gagin salaman auren ta samu damuwa kenan bisa ga kristanci ya kamata kai ka maina wa matanka kai namiji ka maina wa matanka ita kadai a amananta in ka shiga cin amananta ba wanda zai so wannan to an wayi gari ba maza ne kawai masu ke haka ba akwai matan da sai ka ji mazan suna korafi cewa matan su ma suna yawo a waje eh haka da gaskiya ana samu mata haka da yawa zamani yanzu ta kawo ba da yawa amma in an bi bisa ga littafin mm. mai sarki mu a ta fannin kiristanci bai kamata ke mace ki ci amanan mai gidanki bai kamata kuma mai gida ka ci amanan matarka wasu pressure me ki haifar da me yake sa mutane yin daga shi namijin da ita ita mace yawa abu guda biyu ne a turance akan ce pressure ko kuma pleasure rawan ido kenan yawa pleasure rawan ido sai pressure kuma takura takura wani matsala zai sa mutum ya yawa wani domin matsalan rayuwa yana neman samu wannan daidai kawai ga ya takura a wannan gefe mm. sai shiga wata hanya gan cewa na yi wannan ko na eh, kwana da eh, wani namiji a wani zai ban kwandon naira ɗari biyar sun mm. rufe asirin nan mm. wani kuma yana nan kamar rawan ido mm. kana gani ko wannan matan daban da wata mata da taka matan yauwa duka matan da duka ɗaya ne mazan ma haka duka ɗaya ne to amma kawai rawan ido Ta ganta ta fita tsif ta samu wani na gyara ta anan ta samu ta sa sutura mai kyau kana gan cewa taka ba mai kyau bane to amma dukkan su ɗaya ne abu biyu din nan ne rawan ido da kuma takura shin na jawo eh, wannan to baya ga amana da kuma yada akwai wani abu da ya kamata ma'aurata su kiyaye domin zaman aure ya inganta kamar da na faɗa fari shine ainihin menene foundation ginshikin aure mm. tana da muhimmanci kwarai idan dama in ginshikin tana na bisa ga in akwai rudani daga foundation din mm. to ba za ta saya ba idan mutum ya yi niyya yana shirin aure ginshikin tana da mai muhimmanci sosai a yi foundation cikin gaskiya akwai wani lokaci sai ka ga mata suna kuka cewa maza suna yana samun kuɗi yi maganar wannan hmm. sai ka ji namiji yana samun dubu goma a wata amma sai ka ji shi baya kawo dubu biyar ma gidan matar ta yi ta wahala ta yaya za a yi magance irin waɗannan kuma wasu irin matsaloli irin hakan yake haifarwa to idan kin ga ibada mu rike ibada da gaskiya don kin gan duk wannan matsalan rashin ibada kana zuwan coci. kana karanci littafi karka ba end din kenan ba kai rayuwanka ka doke ko verse na littafi guda ɗaya kai practice matuka rayuwa da shi shine addini so the issue is that in za kafin kai aure mukan kansilin masu neman yawa masu neman yin aure cewa ga abin da littafi ta faɗa da kai da matarka ku wa juna ku zama ɗaya duk abin da ka san ba za ka yi wa hannun ka ba wannan hannun wa mata tunda ka san ita ku da ita kun zama ɗaya ne za kana da ɗan naira biyar kana so ka aika wa iyayenka naira uku sai kuma sai ka sai kai shi in secrecy ba ka so ta sani Allah bai yarda da wannan ba yarda abin da Allah ke son namiji da mace su yi shi ne kamar mu bisa ga eh, addini in kasa in kuka samu naira biyar biyar ku kawo shi tebur tare ku ije ya zama goma sai ku yarda cewa naira biyu za mu shayar da nashi tsakanin iyaye na da iyayenki naira uku ya zama school fees na yara naira ɗaya ya zama part na house rent naira ɗaya ya zama haka so sauran raguwan naira uku ne mu ije a banki kin gan yanzu matan ba za ta same ni namiji ta ce ina da bukatan siya zani dubu biyar ta san iyaka abin da muke da shi mm. naira uku to shi yasa wasu problems na yanzu da ke tasowa mu a cikin ikkilisiya mu kenan ta san ko nawa kana samu ka san ko nawa tana sa? shi kenan wannan zai kawo problem da ya fi karfi abin da kuna da shi to ta yaya za a iya shawo kan irin waɗannan matsaloli na rayuwa yawwa kamar yadda na fara faɗa kamar yadda na fara faɗa mu kama fastoci za mu koma mu yi koyarwa koyawa membobin mu koma a duba ibada menene manuwa na aure ta faɗa mm. manuwa na aure ita ce littafi duk a. abin da kana so ka sani game da rayuwar aure tana cikin littafi. ka siya mota baka san kanta ba an baka manuwa baka bi kan manuwan nan to zaka je wa motan shi yasa ana samu wahala cikin gidan aure ya koma ga Allah koma bincike littafin mu zauna mu bi ta daidai littafi eh, inda kin san yaro zai zai trust iyayensa in ka karanta littafi ta ce kai haka ka bi ta amma ka fa kana so ka nuna wani sani wani ma zai ce na karanci eh, wasu littattafai wanda wani sun rubuta sun kai talatin da biyar idan an fara yawan aure in taka problem challenge zai zo ba zai fito daidai yadda wacan ya fito ba sosai mu maina wa Allah daya kenan biyu mu yi addu'a ba abin da tafi karfin addu'a mu kai kuka mu ga Allah aka ce idan mota ta lallace ba a nema manufacturer ana nema makaniki makanikin aure shi Allah in da mu an riga yan kuskure ko ma wajen Allah ce to ga yanda muka yi ga yanda muka bijire ka taimaka mana sai na uku shine samu wayan suka mako wanda suna zama aure ne ka ga wannan auren su fa tana da kyau bi da shawara daga wajen su ga masallan ga wannan ya za mu yi sai a sharing tare wanda zai ce to kafa in haka yi haka za a samu salama in haka yi haka wannan zai gyaru Allah a gaida Pastor Dauda Monday da kuma Aisha Mu'azu da wannan tattaunawar shi kuma Malam Aminu Dabo ga abin da yake cewa duk akan wannan batun. Assalamu alaikum malam ko za ka gabatar mana da kanka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sunana Jamil Dabu Madaka. Ya ya kamata zaman aure ya kasance tsakanin ma'aurata a addinance? To alhamdulillah musulunci ya yi kyakkyawan tsari na zaman aure da cewa min tsarin da musulunci ya tsari ne daga Allah Allah ya tsara abin ba kuma wanda ya kai Allah sa. ka duba a ayoyi daban-daban musamman idan ka dauki aya ɗaya ta ko sura da cikin surori da suka magana kan haka nan da surori nan da ayoyi wadda suke magana Allah da ya tashi halitta na mutane sai ya halicce su mace da namiji dabbobi ma a mace da namiji tsuntsaye ma mace da namiji hatta a cikin alkurani Allah yana cewa wa min kulli thamarat zobe zawji ne ƴaƴan itatuwa su karan kansu kowanne ƴaƴan itatuwa ma mace daga nan ne ma an kan lura da kyau hatta turawa da suka kawo mana lantarki da sauransu da abubuwa na wayoyi ma na haɗa-haɗan mota electrician da sauransu za ga akwai negative suka positive yake nunawa mace da namiji kaga wannan tsarin duk daga Allah aka fafa to idan kuma ka koma cikin suratul ru sura ta 30 aya ta 20 to nan tsantsan maganan zaman aure yake wadda babu wani wadda ya tsarin kaman haka in ba Allah Allah da barka da ala a wannan sura sula yana cewa bismillahir rahmanir rahim min ayati an khalaqa lakum azwajan min anfusikum ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah yana cewa min ayati daga cikin ayoyin Allah yadda za ka gane iko da kudura da Allah da izza da sauran tsari wadda ba irin tsari kamar ta shine ya halitta muku mataye daga cikin a ga wani tsari ne ya auri mutum a daga cikin sannan kuma kunu manufan halittar litaskunu ila ya ga magana aure saboda ku sami natsuwa ko mazaje da mata yana ku sami natsuwa a ku sami kwanciyar hankali ku sami hutu ku sami nishaɗi ku sami watayawa da walwala duk wannan kalma da ta Ka ga zama aure tsakanin mace to mana an wayi gari zamantakewa tsakanin mata da miji eh. kamar baya daɗi kamar yadda ya kamata sai ka ga kowa yana yin abin da yake so wannan na bata wa wannan babu amana tsakani mm. ah, ita mata ba ta biyayya wa mijinta mm. to yaya aka shimfiɗa mana addinance ah, zamantakewa da ta aure yau ba kin ga wannan aya na karanta eh. Allah ce wadda ala bainakum mawaddatan mm. wa rahma duk a wannan sura ta hud zuwa ta farkon aya ce, baya da mata ya daga cikin kusa na sai ya sanya tsakanin miji da mata akwai abu guda biyu mai su ne ginshikin zaman aure mawadda wa rahma mawadda kauna soyayya rahma jin kai da tausayi a farkon aure lokacin da mutum ya gama da zai aura mace ta budurwa ce ko a akan mawadda soyayyan nan da kada ana nan ana nan ana nan za ta tsuba in ta tsoban nan ba a ce yadda ita ba an tashi daga matakin mawadda kauna da soyayya jami'an yanzu ta tsufa jiki ya taushi fada ya laushi furfura ta zo ido ya fara nokewa da sauransu da sauransu amma duk da haka sai kuma wato rahama ya taso tausayi ya rike ta bisa ga tausayi idan wancan soyayya ta kushe to tausayi kuma zai kama saboda lokacin ida ta rasa iyayen ta ta rasa da ta rasa kanan ta shine uwan shine uban shine kakan shine miji kaga zai rike da tausayi ko abin da yake faruwa muddin ba ɗauki tsarin aure a irin wannan din ba mm. aka ɗauki aure a matsayin kawai jari ita za ta dubi mutum ne ita wadda za ta auren ka aure shi kawai a matsayin kawai bari a auri wannan saboda yana da kaza da kaza in ya mutu in gaje shi to nan gaba za a sani shi za ki ga na ki samu saboda haka eh, shi kuma idan ya aure ta kawai a saboda ainihin wato kawai ya ga ta iya ɗaurin ɗan kwali ko tana takalmin mai tsini ko ta iya a wajen disco suka ko ta iya rawa mm. ko ta iya wani dress akan wannan ya aure to nan gaba za a san ba a gina abin akan ba saboda haka babban abin da ke kawo matsala tsakanin ma'aurata shi ne ba a gina auren galibi kan ibada ce. To da me ake bukata daga shi bangaren namiji ita ma mace me ake bukata ta yi daga nata ɓangaren domin a samu zama mai albarka. Abin da ake bukata daga bangaren namiji shine ya san menene aure da manufan da zai akwai samun ƙur'ani saboda haka farko in zai yi wani auren niyyarsa ta zama zai auren na a matsayin ibada zai auren na a matsayin ya sami zuri'a don haka in ya tashi ya nemo mata ya nema ma 'ya'yansa kowa ta gari to in ya aura da wannan niyyar ya kuma nemo mata mai wannan niyyar wadda san haka shi ya san addini ita ta san addini za su gina auren akan addini to ba za amma in an kauce ma wannan shi ne za a samu matsala ko ta bangaren mijin ko ta bangaren mata idan kawai shi sha'awa ne kawai ya tsaya wuri to sha'awar na gushewa faɗa za a dinga shi za a ga mace ta auri mutum kuma a ƙarshe ta kashe shi ba a nan abuja ba ni wannan ba mace ta sa wuƙa ta kashe miji kaga wannan tun farko ka san wannan auren ba a kan yadda musulunci ya tsara aka gudanar da shi don ba ku yadda za a yi mijin da ke fatan ya zama mijin a duniya ko mijin a aljanna kuma ta sabu ku saboda haka za ga mafi yawan matsalolin ku ya kuri kuma da yana tasowa ne daga gare ku kun za ku auren ba ku auren mutum saboda addini ta ma kukan yanke mushi wannan baran aure shi na san daga nan zuwa shekara ashirin zai yi a tunanin ku kuma kamar ba za ku saboda haka zan ga gidan shi na abu na mai kama zan ga gidan shi na Sokoto, zan ga gidan shi na ingila na london na waye na dubai na to in bai mutu a shekara ashirin ɗin ba to duk abin da za a yi ma ya mutu dole ka ga wani bala'i me ya kawo haka rashin gina auren akan to da matsalar kenan ɗaya daga cikin hanyar da ke kawo da matsalolin kenan kamar mana ina batun tausayi ya shigo a cikin auren tun ma tukuna kawo ma a kai lokacin da ita mace za ta tsufa da kuma kyautatawa wanda ya kamata ita na macen ta yi ta ina da da me da me ya kamata ta yi da za a misalta su a matsayin kyautatawa sai kuma biyayya me ya haƙoƙi da ya kamata a kiyaye su a zamantakewa na aure to wannan bangaren haƙoƙi da shi ne kashin bayan zama auren farko dai miji ne shugaba gaba kuma shi ne mai bada umarnin nan kuma zai bayani abin da bai saba ba saboda haka da ita da shi don umarci su da ana ita tana karkashin su dole ne ya hana ta dole ya sa ta matukar sawan da saba Allah ba ko hana hanawan ba saba kin ji abin da shi zai rantsa dole ya ce da ita daga halas ko da ko zai ita kuma ko multibiloniya ta ya fi kowa kuɗi a shi kuma ba ko komai sai su ba to haƙƙin ciyar da ita yana kan sai in ta ga dama ta ce kai je haka ta ɗauki idan miji bai yi wannan ba bai yi abin da ya koya mata addini ya ciyar da ita ya ci da ita ya sama mata wani zama biyu na kansa ita kuma ce masa biyayya umarnin sa ta kyautata masa da faranta ainihin taskuru ilaiha halaye. zai sami nutsuwa an bata mashi da a waje idan ya zo ta goge wannan ɓacin ran ta mai da shi farin yana cikin damuwa ta ɗebe masa kewa saboda haka akwai haƙoƙi na ma'aurata wannan layin miji yana da haƙoƙi wajen guda goma sha hudu wadda matar za ta dai kuma tana da guda takwas wadda shige zai mata ko ya guri da kuce a wai an ba an ba shi ya wada ganin dole ne sannan kuma akwai hudu wadda suka yi tarayya da shi da ita duk za su malam ku za ka dan mana tsokaci akan wannan a takaice kin ta bi umarninsa ta yi masa biyayya kar ta fita zuwa ko ina sai bisa umarninsa kar ta bari kowa ya shigo gidansu sai da yardansa izininsa ta ɗebe masa kewa idan juyin zamani ya kama shi ɗebe masa kewa idan wata matsala ta ta zama ita ce wato wajen da zai sami natsuwa a duk lokacin da bakin ciki ya same shi da sauransu da sauransu ya ciyar da ita ya mata wannan duk suna cikin wannan ko ita kuma dole ta duk umarninsa kuma da ita da shi din a bangaren ado a cikin cikin haƙoƙi ta zama mai tsafta ta tsaftace kanta tsaftace ƴaƴanta tsaftace gidansu da tsaftace abincin tsaftace tufafin da nata da nashi da tsaftace komai abin da zai faranta masa jama'a masu sauraro ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darsan da ke cikin shi sai kuma gobe talata war haka idan Allah ya kai mu za ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Amina Buhari auna da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Al Santos muke cewa ku huta lafiya.